واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق a ci gaba da karatun littafin sayul bukhari yau muna safiyar a sayul muslim yau muna safiyar asabar 23 da hudu ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1442 wadda ta yi daidai da biyar ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara 2021 muna cikin kitabul iman littafi na farko a jerin kananan littattafai 54 da ke cikin sayo musulun makon da ya gabata mun tsaya karshen babi na 33 hadisi mai lamba 131 yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 34 hadisi mai lamba 132 Allah ya taimake mu ya sa mu dace imamu muslim Allah ya ji kansa ya ce babu bayanin nuqsanil imani bi naqsi ta'at babi da zai bayanin cewa imanin mutum yana tawaya dalili sababin tauyuwar ayyukansa na ɗa'a. idan mutum yana aikin da'a sai ga aikinsa na da'a ya ragu ko da bai koma yana sabo ba to wannan yana nuna ya samu tawaya ne a cikin imanin wa bayani islaki lafzul kufri ala ghairi kufri billah da kuma bayanin sakin kalmar kafirci akan abin da ba kafirci bane ga Allah wato a ce an yi kafirci amma ba ana nufin kafircewa Allah ba ka kufrin ni'mati wal huquq kamar mutum ya kafirce wa ni'imar da Allah yi masa da haƙoƙin waɗanda suke kansa ya ƙi sauke su wannan sai a ce ya yi kafirci ma'ana ya butulce wa ni'imar da Allah yi masa ya ƙi sauke nauyin da Allah ya ɗora masa قال حدثنا محمد بن ريح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وأن حديث لسنديس عبد الله بن عمر ألا يقارى مسيدا shi da mahaifinsa daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa shi manzan Allah ɗin sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya ma'ashawan ya ku taron mata ta saddakana ku yawaita sadaka wa aksirnal istighfar wa istighfar kuma ku yawaita istighfari tuba zuwa ga Allah fa inni ra'aytukunna aktsar ahli an-nar lallai ni na ganku ku ne mafiya yawan mutanen wuta mafiya yawan ma'abota wuta faqalat imra'atun minhunna jazla wata mata mai hankali daga cikinsu sai ta ce wa malana ya rasulallah ya aksaru ahalin na to me ke gare mu me ya faru ya rasulallah muka zamanto mu mata mu ne mafiya yawan ma'abota wuta ƙala manzo Allah su salmi ce tukfirnan la'an kuna yawaita tsine-tsine wa kurnal ashir kuna cewa abokin zama wa ma ra'aytu min nafisati aqlin wa dini kuma banga na daga masu tauyayyen hankali da addini aglaba lizi lubbin minkun wanda suka fi rinjayar ma'abocin kaifin hankali fiye da ku ba ƙalab ya rasulallah wannan mata dai mai hankali ta ce ya ma'aikin allah wa ma nuqsanil aqli wa din menene kuma tawayar hankalin da addini qala manzo Allah su sallame ce amma nuqsanul aqli fa shahadatu imra'ataini ta'dilu shahadata rajulin wahid rajul yace to bangaren tawayar hankalinku ai shaidar mata guda biyu ita ce take daidai da shaidar namiji guda daya fa hadha nuqsanul aql wannan saboda tawayar hankali ne wa kusin layaliya ma salli, kuma mace takan zauna darare ba ta yin sallah wa tufsiru fi ramadan kuma tana cin abinci da ranar ramadan dalilin al'ada ko jinin haihuwa fa hadha nuqsanu din to wannan kuma tawaya kenan a cikin addini wa haddathani abu tahir akhbarana ibn wahab an bakr ibn mudar an ibn al-had bi hadha al-isnad mithluhu yace wannan hadisin abu tsahir ya zantar da ni shi ya gaya mun shi ya ce ibn wahab ya ba mu labari daga bakar dan mudar daga ibn al-had da wannan isnadin kwatankwacin wannan hadisin da ya gabata an gane to mahallu shaida ci da manzo Allah ya ce wa tafurna lashi kuna cewa abokin zama kaga yace cewa abokin zama wannan kafircin da ake nufi ba kafirci ne wanda yake fitar da mutum daga imani eh, daga musulunci ba a'a wato eh, butulci mutum ya kafircewa wanda ya kamata ya yi godiya gare shi to sannan ainihin eh, abin nan na farko kuma bangare na farko na babu da annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayanin ainihin abin da sukan hadu da shi na zama babu sallah waɗansu lokuta to dalilin wannan kuma ba lokacin al'ada ba ma sai ka ga haka kawai mace tana wasa da sallah saboda ta saba duk wata duk wata za ta ɗauki wani lokaci ba ta sallah da azumi za ta ɗauki wani lokaci ba ta azumi to da haka lokacin da kuma tana cikin tsarki sai ka ga ta zauna ba abin da take yi sai ta hada azahar da la'asar kuma ba abin da take yi to ba wani abu ne saboda wancan abin da ya reflecting a cikin rayuwarta da su saba yi duk wata to wannan tawaya ce a cikin addini ce a imani imani ne sai ita waya sai a dinga yin irin wannan abin an gane to amma a lokaci guda kuma idan aka samu mace wadda take tsayayya akan addini da abin nan to kai wasa kuma sai ta fika an gane sai Allah ba ruwansa da wannan mace ne wannan namiji a'a da aka yi ce wanda ya aikin na kwarai min zakarin au'unsa daga namiji ko mace an gane da aka zancen da ake shi ne mutum ya kokari ya zama na kwarai amma idan ta fi ka tsayuwa a kan addini ta fi ka sanin ya kamata ta fi ka kaza to wannan abin da ɗin sifa ta eh, rinjaye ita ce ta rinjaye ta amma kai ba ka cin wanda suka fi ta an gane sannan wannan yana nuna illa ta kafar cewa abokin zama butulci mutum ya butulce abokin zamansa kowanne ya masa kowanne irin alkhairi ya butulce masa ta wannan ba daidai ba ne shi ma zai samu kansa irin wannan yanayi Allah ya sauki قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حول السند قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم imamu muslim sai sake kawo hadisai guda biyu hadisi na farko hadisi ne aziz ce haddasani hasan bin ali al-hulwani wa abubakar bin ishaq kala ko to kaga farkon sanadin ya zama ainihin matan ne sanadi ne aziz an gane to sannan ibirar da wannan hadisin zuwa abi sa'id al-khudri daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya canza sanadi ya kawo shi da sanadi zuwa hadan ayyub da kutaiba da ibnu hujur waɗannan su kuma hadisin su hadisi ne mashhur kenan an gane saboda rawahu salasatun fakta mutane uku gashi nan suka ruwaito shi shi kuma wannan hadisin ya cike da sanadi zuwa abi hurairah Allah ya kara masa yadda da kwatan daga annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin wannan hadisin na Abdullahi dan Umar da ya gabata an gane ku to kaga hadisin sabai guda uku sun ruwaito shi to sannan ga abin nan kuma mutum shida suka ruwaite shi a farkon wannan sanadi wannan sai nuna maka wannan hadisin hadisi ne mashhur an gane hadisi ne mashhur babu bayani itlaq ismil kufri ala man taraka as-salah babi da zai bayani kiran mutumin da yake yin sallah da sunan kafiri kai tsaye eh mutum yake yin sallah sai a ce da shi kafiri قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث لسنديز أبي هريرة الله يقارى مسيدا يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد idan dan adam ya karanta aya da aka yi bayanin sujada a cikinta sai yi sujada din i'tazala ya yabki sai shaydan ija gefe ina kuka ya kuli yana cewa ya waylahu ya kai cansa wa fi riwayati abi kurayb a riwayar abu kurayb ai kaga farkon sanadin yace haddathana abubakar ibn abi shayba wa abu kurayb ko to a riwayar shi abu kurayb ya ce sai ce ya waili ya kai tona can da ya ce ya wailahu wannan ina daga cikin adabul kalam wato ladabi na magana idan mutum ya hikaito zai hikaito abu wanda yake ba shi da kyau to ya nesanta shi ga kan an gane karka ce ba za mu shiga wuta ba ko ka ce mun shiga wuta a sai ka ce ba za su shiga ba ko ka ce sun shiga wuta an gane to da aka ita wacce ruwa ta Ibn abi shayba abubakar wato ta zo da ladabi na magana idan kana magana abin da yake mummuna hikaya wadda take mara kyau in akwai manduha inda za ka iya kaucewa ka ture ta gaba jikinka to sai ka to da aka sai ce sai ce ya wai lahu ya kai consa a ruwayar abu ce ya wai ne ya kai tona umira bin adam fi sujud fasajad dan an umarta dan adam da yin sujada sai yi sujada falahul janna ina da aljanna wa umirtu bis sujud fa abai ni kuma inji shedan inji iblis an umarce ni da yin sujada fa abai su sai naki faliyan nar da ka wuta ta tabbata gare ni an gane ku to ina muhammadu shahid a wannan hadisi قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد imam muslim ya sake kawo sanadi da zangaren zuhair dan harfa ya ce ya ba mu hadisi daga alamash ya bamu hadisi da wannan isnadin mislahu kwatankwacin wannan hadisin gayar annahu sai dai a wannan ruwayar ce fa asaitu maimakon fa abaitu an gane ku can ita fa abaitu sai na ƙi nan kuma fa asaitu sai na saba faliyan na da haka ni kuma wuta ta tabbata gare ni to ina mahallu shahid a waɗannan hadisai cewa aka cewa da wanda ya ƙi yin sallah kafiri kai mutum ya ƙi yin sallah sai a ce da shi kafiri ko to kuma sai aka yi maganar an ce dan adam ya sujada yayi ina da aljanna ne kuma an ce in yi sujada naki wuta ta tabbata gare ni wannan yana daga cikin tsohon imam musulun an gane shaidan musulmi ne ko kafiri ne a iblis musulmi ne ko kafiri ne to me yasa ya zama kafiri ita illa iblis abawa ba wa kana a من المؤمنين ita من الكافرين ko ita sai iblis sai ki yayi girman kai dama ina cikin kafiri to kenan shedan kafiri ne me isa in zama kafiri an ce iya sujada yake yin sujada kenan wanda duk aka ce da shi i sallah sai yi ya zama kafiri kenan ai ina ke sujada a cikin sallah ko a wajen sallah a cikin sallah ake yin sujada ko kenan nan itlaqul ba'd kenan wa yuradu bihi al-kull an ce sujada ne kawai amma na nufin sallah din gaba daya an gane ku an faɗi wani bangare na sallah ne wanda ba ta cika sai da shi dole in za ka yi sallah ta kai sujada to wannan isa idan mutum aka ce yi sujada ta yaƙi to da wannan din shi kuma ya zama arni kenan ya zama kafir an gane قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن حديث أبي سفيان ya ce na ji jabir allah ya kara masa yadda abu sufiyan ba fa sahabi ba an gane ku kar ku ɗauka abu sufiyan sahabi ya ce na ji jabir allah ya kara masa yadda yana cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku sala lalle abin da ke tsakanin mutum abin da ya raba mutum da shirka da abin da ya raba shi da kafirci shine barin sallah قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الزحاق بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول وأن حديث أبو الزبير الله يذكرها عباد الأباد شوى ياجي جابر ɗan abdullahi Allah ya ƙara musu ya dashi da mahaifinsa yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما ذا الله سلسلنا سوى بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة abin da ke tsakanin mutum da kafir da shirka da kafirci shine barin sallah qala hadatha an gane ku sai nan hadisi sai sai ko shi shada cikin hadisin da yace inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufr tarku salah barin sallah ko sallah ita ce abin da ya hana ko ya shiga tsakanin mutum da kafirci da ko shirka sai malamai suka ce bainar shirki wal kufri wawun din ana akan dauke ta ta auce wato abin da ya raba mutum ya zama mushriki ko ya zama kafiri ita ce sallah to me ma'anar wannan maganar ke ne ma'anar ta eh, mutum ya ƙi yin sallah kai tsaye za mu ce da shi kafiri ko kuwa a'a za mu yi cewa da shi mushirki sannan me banbancin tsakanin mushirki da kafiri to da aka sai malamai suka ce wanda ibar sallah baya yi yana kai kawo ne tsakanin abubuwa guda uku amma dai ya to mai sako ko ya to mushriki ko ya zama kafiri yaushe ke zama mai sako ya yadda sallar wajibi ce a kansa amma sai ya ƙi kin yi amma ya yadda wajibi ce a kansa kuma ya san sako yake yi ya san dalilin rashin yin sallah in ya mutu Allah zai masa azaba duk ya da amma dai bai ba suka ce wannan ba za a ce da shi kafiri ba za a ce da shi mushriki ba sunansa mai aikata kaba'ira babban laifin da yake babban laifi ne kuma idan ya mutu kada duk wani mutumin kirki ya jagoranci masa sallah a gyala mutane tambatattu irinsa su je su yi masa sallah da ya zamanto tsawa ga waɗanda suke bayan sakar su irin abin da yi amma kuma za a mai kowanne hukunci na musulunci zai hau kan idan ina da iyaye za su gaje shi in yana da mata in yana da yaya duk za su gaje shi amma kar wanda ya nuna bakin ciki saboda ya mutu kar wanda ya nuna ya nuna ya damu ko ya bakin ciki ya ji haushi ya ranta ya sosu kan wane ya mutu wannan da baya sallah karkar wanda yi wannan a yi watsi da shi kowa in banza kamar ma ba a san ya mutu wanda shi kuma za ta da shi mushirki dalilin barin sallah shi ita ya halatta wa kansa e ku ku je ku sallah amma ni na halatta kai na ba ka ne sallah kamar yawancin shehunai ko haka suke fada suna kaiwa wani matsayi idan ka kai wannan matsayin kai ba sai kai sallah ba sallah ta tsare a kanka to mushrikai ne duk wanda ya halatta kansa kin yin sallah saboda ya kai wani matsayi a addini to mushriki ne da yawa duk wanda suka yi eh, abin da ɗabi'un sufaye suka ji suka yi tarbiyya sun daina yin sallah ke saboda mai suna cewa za su yi wa sallah wa ake wa sallah ba Allah ake wa sallah ba to su ma alloli ne to Allah ya yi wa Allah sallah kana zuwa kai tarbiyya ka abin da shi kenan kai duk wani abu ba nauyin azumi a kanka ba nauyin zarka a kanka ba nauyin hajji a kanka ba nauyin sallah a kanka duk wani abu da yake nauyi ne akan mutane masu bakin kai kai ya tsare a kanka kai babu kai to wanda ya wannan ya zama mushiri ai kuna gane ku ba su duk wani wanda yake ji shi ya kai matsayin da ba zai yi sallah ba sallah ta tsare a kansa to ya zama mushiri ko ya yi tarbiya ko bai yi tarbiya ba in dai ya ji cewa shi ba sai ya yi sallah ba ko kuma a'a ya halatta yi sallah babu alwala ko ya yi babu taimama ko yi wata ibar wata to ya zama mushriki kenan Allah ya tawo kuma ga sunan da yawa birjik karaba ba malami nawa ka sani yana da kudi amma baya ka eh? ina da kudi amma ba zai fitar da kudin sai biya ya tafi maka ba sai dai a biya masa in ba a biya masa bai ta kun farba ke yana tsinatsini ina da kusan zube zai fitar ibiya amma an ki sai dai a biya ma saboda mai shi yana ji ba lalle sai ya je ba Allah ya kawai ga sunan kuma yawancin masu fakewa ba za su yi azumi ba su ba za su yi wa sarkin musulmi azumi ba za su yi azumin rediyo ba yawancinsu ba sa azumin a haka ne suke fita suna nuna mana suna azumi amma yawancinsu ba su yi ba su yi sai a kwana biyu uku ana azumi sannan yau yanzu daga wata su gaya mabiyan su fara azumi to duk waɗannan abubuwan suna nan dalilin irin wancan yanayi da aka samu kai to yin mutum ya zama irin haka to ya zama mushirki ke to kafin kuma shi ne wanda ya kinta juhudan shi bai yarda sallar ma wata ibada ce bai yarda abin nan ba a yanzu akwai masu wannan akidar suna kalaktin waɗansu ne ku za su yi sallah wata rana su je coci wata rana su je wajen bautar yahudawa a nan najeriya an yi zamanin obasanjo wani krislam to asali shi an yi ne wai waɗannan limamai wannan a je coci a zauna har da limamai musulmai don juma har da kiristoci a zo masallaci a zauna to kuma shi ke na waɗansu suka zarci sun suka jeji abin da ake a coci sai su yi su ma suka zo da abin da ake masallaci sai su akwai kuma waɗansu 'yan nasarar su abin nan suna ganin addini haɗin gambizar addini ba wani abu ba ne sun yarda da allah musulmi amma ba za su yi sallah za su wani lokacin za su yi azumi wani lokacin ba za su yi ba wato suna salaktin abin da za su yi a musulunci kuma suna da wani addini kuma da nan ma za su je su salakin abin da za su kuma suna da wani can ma su je su salakin abin da za su kuma suna da wani na gargajiya shi ma su salakin abin da za su to duk waɗannan abubuwan aikata su a haka nan to ya zama kafirci ke an gane to da haka bambancin a ce mushriki ko a ce kafiri shine wanda shi mushriki ya yarda sallah akan wanda ba shi ba wajibi ce amma shi akan sa ba wajibi ba ce ya yi wa kansa hukunci shi ko kuma wani ya hukunta masa ta cewa wannan sallar shi a kansa ba wajibi mace saboda kaza matsayin iri kaza da yake shi ko kuma a sallar ai selective kamar waɗansu daga cikin bokaye waɗanda shaidanu za su sa su karfe sallar la'asar ko karfe sallar asuba ko kuma karfe dukkan da ka samu janaba in lokacin sallah ne ka yi sallah babu gabanin kai wanka sai kai wannan sallah to ya so daga baya kuma sai kai wanka amma wannan dai da ka samu janabar a wannan lokacin karka yi wannan sallar da karka yi wanka karka yi ta da tsari kuma suna yi suna yi waɗannan duk mushirkai ne saboda ne ma sun shar'anta kansu ko wani ya shar'anta musu sun yarda cewa ba sai sun wa Allah sallah ba ko kuma ga wani abu wanda sallar ba ta yi wa dole sai da shi a ce ba sai ka yi wannan abin ba kuma mutum yarda ya zama mushriki ke Allah ya ce inil hukmu illa lillah Allah kaɗai shi ne yake tsaga hukunci ya sanya shi kuma wajibi ne idan ya sanya abin a yi masa da'a abin abin da ya saukar na hukuncin hukunci to sai wani zai hukunta mutum kuma sai iya da to shi kenan ya zama mushriki ke amma idan kuma dama kwata-kwata akwai dudu ya ƙi yarda wannan kuma ya zama kafiri ne can ta gariya wannan matsala da muka gani ta farko cewa mutumin da ya yarda sallah wajibi ce akan sa amma sai ki ko da kuka ji mun ce malamai sun ce sabo ike yi kuma za a masa hukunci irin na abin nan wannan magana ce ta mafi yawancin malamai wasu malamai suka ce babu wani zancen ita ya ki kuma ya yarda da ita in ya yarda ita me yasa yake saboda haka ba sabo bane suka ce sallah ta sha bamban da azumi ta sha bamban da hajji ta sha bamban da zakka wani aiki wanda yake wajibi ne na musulunci idan mutum ya ce ya yarda da wannan abin amma sai ya ba za a kira shi kafiri kafiri wanda ya bar musulunci ba amma duk mutumin da ya bar sallah ya kafirta ya yarda da ya ce ya to kafiri ne kuma wannan ita ce magana mafi inganci da ya ce bainal rajuli wa bainash shirki wal kufri tarku salah a wani da yace faman taraka ha faqad kafa abin da ya raba mutum da shirka da kafirci ita ce sallah wanda duk ibar sallah ya kafirta wanda duk ibar sallah ya kafirta da haka da wanda yake ya yarda da ita sai ya ki da wanda ya yarda da ita amma akan sauran mutane ban da shi ko kuma ka shar'anta masa wani abu akan ta iyalda da wanda bai yarda da ita kwata kwata duk gaba ɗaya wannan sunan na kafirci ya hada su duk kafirai ne ai kuna gane ku da aka duk wanda aka ga yaƙin sallah a gaya masa a kira shi ba yi sallah ɗan yaƙi a kashe shi haddan a matsayin haddi kuma kisan da aka yi masa ba na tsarkakewa ba ne wanda za a ce an masa haddi da haka in ya je lahira Allah zai saka shi aljanna wannan haddin ya zama abin nan a dan tsoratar da wani ne irin sa dan kare irin abin ne ai kuna gane abu ai akan kashe mutum a ce an kashe shi haddi kafara dan kafara yayi zina sai a ce a jefe shi wannan jefe shi da aka yi ya zama kafara gare shi akan wannan zulubin da ya aikata yana da aure ko ya taba yin aure sai ya zina sai aka kama shi da shaidu sai a jefe shi har ya mutu to wannan jifan da aka yi masa ya zama kafara kenan kuna ganewa an kankare masa zunubi insha Allah zai shiga aljanna amma wanda ikin bin sallah sai aka kashe shi a matsayin wannan yakin sallah an yi ka tuba ka yi sallah ita shi fa ba zai ba to a kashe shi kuma wannan kisan da ake masa kisa ne kufran ina kafiri aka kashe shi ba wai kankare masa zunubin abin ya faru ba an ya mutu ne arne an kashe shi arne me yasa aka kashe shi dan kada a samu mutum B da C da D su ma su ce za su kiyin sallah in ka kiyin sallah kashe ka za sai a kashe ka kuma mutane suna son rayuwa inda kake gane arne ne da aka zo aka ce da shi ka yi sallar ko a kashe ka iya da a kashe shi in ba don abin nan ba ai ko don tsira da rufaya ne ɗan sai amma sai yadda a kashe shi akan yi sallar wannan ya nuna maka dama arne ne bai yadda da sallar da aka annabi su sallar bayan ya yi wannan bayani sai ce faman taraka hafa karkafa da aka duk wanda bar sallar da makafir da aka sani da ka tsantsan kenan da fata Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora da dora ma kan daidai da taimaki addinin musulunci da musulmai abin da muka fada kuma ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki Nan na santa kuma Allah ya ba mu ikon santa. Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka zamshe da ƙasa lafiya Allah muna roƙonka halin da ake ciki a wannan ƙasa na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuncin rayuwa Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana yayewa Allah muna roƙonka ka yalwata arzikinmu ka yalwata samunmu ka sa albarka cikin abin da ka ba mu Allah ka tsare imaninmu da addininmu da mutuncinmu da rayuwarmu ka tsare dukiyoyinmu da iyalanmu Allah ka ba mu aminci ko ina muke Allah ka raba mu da tsoro Allah ka ba mu tsaro Allah muna roƙonka ka mana jagora wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم